والصلاة والسلام على من تلقى القرآن باللدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام بركة من سادوا أو نيمتي نلهدي wanda ya dace da biyar ga watan takwas a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na sha tara ga watan takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da hudu miladiyya wannan ne darasin mu na uku a cikin wannan littafin da albarka kashfu shubuhat a darasin da ya gabata mun tsaya da inda malam ya fara bada jawabi dangane da yan bid'a yace jawabi da zaka iya yi wa ko amsa da zaka iya baiwa dukkan wani mutum da yake kin gaskiya iri biyu ce ta farko a jumlace ga abin da zaka faɗa masa wanda mun karanta shi a baya ta biyu kuma a akwai aljawab almujmal akwai kuma aljawab almufassal wato ya ba mu a cewa galibi duk inda mutumin da yake kan farna yake ko dan bid'a abin da yake kafa hujja da shi ko da ya kawo shi da kama dalili amma ba dalili bane shubha ce na yi mana bayanin menene shubha amma abin da hadisi ne bai inganta ba ko kuma aya ce ta alqur'ani hadisi ingantacce amma ya kafa hujja da shi ba inda ya dace ba ya ba shi ma'anar da bai dace da ita ba ko malam yayi mana matashiya da faɗin Allah ta'ala huwallazi anzala alaykal kitab minhu ayatun محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات مكي بيان yi bayanin menene muhkam meye da kuma ɗabi'ar yan bid'a wajen su kyale muhkam su kafa hujja da mai mutashabi da kuma kai in zaka ba su ansa sai ka dauko muhkam kai martani ne sai malai ce wa ammal jawabul mufassal fa inna da Allah lahum i'tiradatun kathiratun ala dinir rusul يصدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب والصالحون لهم jahun inda Allah wa atlubu min Allah bihim fajawibhu bima taqaddama malaka wa amma jawabu mufassal amma jawabi wanda yake billa billa fa inna da Allah lahum itiradatun kathiratun ala dinir rusul su makiya Allah makiya manzan Allah makiya tauhidi lahum itiradatun kathira suna da salo daban-daban na yin fito na fito ala dinin rusuli kan addinin manzanni yayin da ka ka kafa mutane kan tauhidi suna da salo daban-daban da za su yi muka mu'araba su yi fito na fito da kai wajen jan mutane zuwa ga shirka yayin da ka ka ɗora mutane akan sunna suna da salo daban-daban da za su fito da shi dan ɗaurewa bid'a gindi ya da bihan nasa dan su kokarin kawar da mutane daga addinin Allah din minha na daga cikin i'tiradat din su abinda za su yi muka fito na fito da shi qauluhum zaka ji sun ce da kai na la nushriku billahi ai mu ba shirka muke ba dan me kake tobar mu cewa muna shirka bal nashhadu annahu la yakhluq wa la yarzuq wa la yanfa wa la yadurru illa Allah wahda mu mun shaida cewa ba mai halitta ba mai arzikawa ba mai amfanarwa ba mai cutarwa sai Allah shi kadai la sharika lahu wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam la yamliku nafsihi naf'an wala darra ko mun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya iya mallakarwa kansa amfani ko cuta fadlan an Abdul Qadir ballantana ko ma shehi Abdul Qadir au gairihi ko waninsa cikin su ba mai mallakawa kansa cuta ko amfani mu mun san haka haka zai sai da kai kaga zaka ga kun yi tufaki sai ce walakin sai dai ana mazlim ni mutum ne mai laifi gama magalin mutum da ke farar hula ba wali ba ba shi ba ba annabi ba ko mai zunubi wasalihuna lahum jahun inda Allah su ko salihan bayi waliyyi da shehuna suna da martaba a wajen Allah ko ba su da ita wa atlubu min Allah bihim kawai ina roƙon Allah ta hanyar yin tawassuli da su da wannan da su, dan martaba su dan darajar su haka zai ce da suna faɗa kowa sa faɗa to abin nan da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya faɗa shi fa dangane da zamanin sa ne a yanzu a da suke gani sai wannan suna mallaka a kansu cuta ko amfani ko su mallaka maka kai amma na din wanda suke zamani da shi su za su ce manyan da shehi baya mallakarwa kansu ko cuta ko amfani ballantana ya mallaka maka mun yadda annabi sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam baya mallakar rawa su cuta ko amfani duk mallakar ubangiji ta'ala ne wal inni la amliku lakum darran wala rashada qul inni lan yujidani min allahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada annabi sallallahu alaihi an ce sai wa duniya baya iya mallakarwa kansa amfani ko shiriya ba iya mallakarwa kansa cuta ko shiriya ba wanda ya sai tsamar da shi sai Allah madaukakin sarki haka ba mai tsamar da kowa daga ramin halaka sai Allah madaukakin sarki Allah ya ce manza Allah ya shelanta haka kaga wannan nada sun yarda da wannan amma na yanzu zaka ji suna cewa shehunan suna iya cutarwa suna iya amfanarwa in sun yi fushi da kai ka rasa in sun yi da kai kuma kai ne ka samu to amma yana magana akan nada wanda sun yi da ba su da wani abu da za su iya baka na cuta ko amfani sai dai kawai su kafa maka hujja da cewa to ai shehuna suna da martaba suna da zafi suna da matsayi ni ku mutum ne mai laifi wasalihuna lahum jahun inda Allah wa atlubu min Allah bihim ina roƙon Allah ne da su wato da wasuɗa da su na mai da su su zama sila ko wasuɗa sai ba da ce fajawud bi ma takaddama in ya faɗa maka haka sai ka bashi ansa da abin da ya riga ya gabata a baya wa huwa shine mai annal ladina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mukirruna bi ma zakarta sai ka ce ya ayyukan da manzan Allah ya yi jihadi da su yayi faɗa da su ya yake su sun yadda da irin wannan abin da kai da shi sun yadda da lati da uzza da malata ba sa kashewa ba sa rayawa ba sa arzutawa Allah ne kadai ke kashewa ya raya ya arzuta yadda kai ma ka da sai wannan ka da waliyanka ba sa kashewa ba sa arzutawa ba sa rayawa ba sa Allah ne duk su ma sun yadda da wannan tare da haka manzon Allah ya yake su wa muqirruna bi anna awtanahum la tudabbiru shay'an sun yadda cewa wato waliyansu ba sa gumakan su kai ba sa iya gudanar da wani al'amari a sama ko a ƙasa wala Allah daukakar wani ko kaskancin sa haihuwar wani ko mutuwarsa wadatar wani ko talaucinsa wa inna ma aradul jaha wa shafa'a su ma wannan abin da kace martaba da ceto shi suka nema a wajen lata da uzza ba ɗaya daga cikin su da yake da aqidar lata da uzza tana suna kashewa ko su raya ko su arzuta ko su talautar amma abin da suke cewa wannan katako ne wannan dutse ne baya sabo baya zunubi a wanke ke tas baya da laifi ni mai laifi ne bari in kama kafa da shi tunda baya da laifi dan in samu tsaye a wajen ubangiji kai ma kuma abin da ka faɗa kenan yanzu ka ce yi ba sauran sauran hula bane ba ba sauran gaba garin mutane bane ba tsarkakakku ne masu mutunci ne masu daraja ne dan haka sai ka roƙe su don su roƙa maka Allah amma ka yadda abin ba mallakar su bane na Allah ne amma kai ba za ka roƙi Allah kai tsaye ba tunda kai mai laifi ne bari ka roƙe su sai su roƙa ma Allah din to su ma na daɗin abin da suka ce kenan gumaka waɗanda aka yi su da duwatsu da katakwaye wa suka takawa wa suka zubarwa wa suka cuta wa suka zalunta da haka ba su da laifin komai sai suka ce bari mu roƙe su tun da su wankakku ne sai su roƙa mana Allah din وقرا عليهم ما ذكره الله في كتابه karanta musu abin da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin littafinsa wa wadhihhu ka bayyana masa shi karare gane cewa ubangiji subhanahu wataala ya nuna a cikin littafin sa ba mai cutarwa ba mai amfanarwa sai shi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin kar ka kirayi wani wanda ba Allah ba wanda ba zai iya amfane ba zai iya amfanar da kai ba ba zai iya cutar da kai ba in ko har ka aikata haka kana cikin azzalibai abin nufi kana cikin masu shirka Allah ya faɗa haka cikin suratul yunus saboda haka bayyana masa haka karra Allah ya ce haka bayyana masa cewa Allah madaukakin sarki ya ce manzan Allah ya faɗa wa duniya qul la amliku nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ni a matsayina na annabi ba na iya mallakawa kaina cuta ko amfani walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair abinda duk gani ya same na amfani ko cuta abinda Allah ya so ne kuma da a ce ina iya da a ce na san gaibu walau kuntu a'lamul ghaib da na san gaibu lastakthartu min alkhairi da na yawaita wa kaina alkhairi wa ma masani su ka ban yadda cuta ta same ni in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ni din ba kowa ba nake face nadhir mai gargadi bashir mai bushara liqaumin yu'minun ga mutanen da suke da imani haka Allah ya ce manzo Allah ya shelanta cikin suratul a'raf jawa masa irin waɗannan ayoyin fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kar ku tsoron su su waɗanda ake cewa za su cutar ko su amfanar ku ji tsoro na ni kadai in ji Allah inda gaske ne ko mu'mine ne kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana kace da su ba abinda zai shafe mu sai abinda Allah ya rubuta zai shafe mu dai shine majibincin lamarin mu shi kadai shine majibincin lamarin mu huwa wahdahu kenan maulana wa alallahi allahi falyatawakkalul mu'minun ke da su Allah ya ce in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulukum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun ce da su idan Allah ya nasara babu wanda ya sai tabar ku idan Allah ya tabar ku ba wanda ya sai nasara faɗa musu haka Allah ya ce ma'ana in Allah baka nasara inda dukkan waliyan duniya da shehunan duniya da kowa yace zai cutar da kai ba zai iya ba idan kuma ubangiji ya kai ba wanda ya isa ya baka nasara a rayuwar ma'ana komai ya zo Allah wannan ire-iren waɗannan ayoyin shi malu yake nufi karanta masa su ya ji bayyana masa mai Allah ya ce cikin alkur'ani sai ya kyale kai wai kai ai ɗalibin ilimi ne ka san mai Allah ya ce cikin alkur'ani din ka iya kawo ayoyin da na kawo yanzu da waɗansu makamantansu masu ɗumbin yawa wanda suke nuna Allah ne ke mallakar komai amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'a Allah Sai da su wane ne ke ansawa wanda ke cikin matsatsi al kenan wa ke ansawa wanda ke cikin matsatsi idza da idan ya kiraye shi wa yakshifu su'a ya yaye dukkan wata damuwa wa yaj'alukum khulafa'a kuma ubangiji ya sanya ku zanto mamaya a ban kasa wa yake yin wannan da haka sai ma Allah akwai wani abin bautan da za a kira tare da shi wannan abin bautan ko ma wane ne ko shehi ne ko wali ne ko mala'ika ne ko annabi ba za a kira shi tare da Allah ba ina fata wannan ya fito fili to shi ne abin da ce ka ba shi ansa da wannan fa in qala idan yace da kai haula il ayat nazalat fi man ya'budu al asnam yo ai wadannan ayoyin da duka karanto mun sun sauka ne game da wanda yake bautar gumaka ni ko yanzu ne da bautar gumaka ba eh. kaifa taj'aluna salihin min sallallahu asnam ta yaya za ka ɗauki salihan bayan waliye ka ce ka faɗa da kamar suke da gumaka da lati da uzza am kaifa taj'aluna al-anbiya asnaman ko kuma ma kyale ta waliyai da kake ganin ka rena musu kura ta yaya za ka mayar da annabawa daidai da gumaka idan ya ce da kai haka malai ce bi bima taqaddama sake ba shi ansa da abin da ya wuce a baya menene abin da ya wuce a baya sai ka ce ai na ce da kai inda muke magana inda sifar kamanceceniya take kai ka ce kana bautawa waliyai ka san ba sa kashewa su raya ko su arzuta kana kiransu kana rantsuwa da sunansu saboda abin da suke da shi na matsayi da tsarki da rashin zunubi ba kamar kai suke mai zunubi ba su ma waɗancan abin da suka ce saboda lati da uzza suna da tsarki ba su da zunubi da haka suke kira su ta wannan ne kuka kamanceceniya aikinka na kamanta da aikinsu ba lati da uzza na kamanta da waliyan ba ina fata mu fahimta mu'amalar da ka mu'amalanci waliyai da ita ta yi kama da mu'amalar da masu bautan lati da uzza suka yi wa lati da uzza haka ne ko ba ga wani ya fito bili kuma fitowa na kamanta aiki da aiki ne ba na kamanta waɗancan salihan bayi shehuna manya manya mutanen kirki masu karama masu na kamanta da lafiyar itikadin ka kai game da su shine itikadin waɗancan game da latu da buza abinda ka nema a wajen su shine waɗancan suka nema a wajen latu da buza da haka tunda qur'ani ya zargi aikin su aikin ka kuma yayi kama da nasu nakan ba zai shiga cikin zargi ba ko zai shiga zai shiga da latu da urza su kadai a matsayin su yadda aka sassaka su da gunki da dagata ko ko da dutse Allah ya zarge su ya ce musu kaza ya ce musu kaza Allah bai zarge su ba da ba su yi umarni ba to haka kai ma waliyai in ba su yi umarni ka kira su ka kira su Allah ba zai zarge su ba ina fata abin ya fito fa innahu idza aqarra anna al-kuffar yashhaduna bir rububiyyati kulliha wa annahum ma aradu mimma qasadu illa shafa'a ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره فاذكر له أن الكفار منهم من يلو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى ابن مريم وأمه وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم ما ليتي فإنه إذا أقر إن هر يا يدى يا تبتر يا إقراري أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله كافرين سنة من الله يا قالوا كتنسى sun yarda da tauhidin rububiyya tauhidin da ke nuna Allah ke kashewa ya raya arzuta shi kadai dai sun yarda da wannan wa annahum ma aradu mimma kasadu illa shafa'a aikin da suka yi ba abin da suka nufata cikin kudurin su sai kawai suna neman ceton gumakan su ne amma sun yadda mai mallakar komai shine Allah sai dai kawai sun riki gumakan a matsayin su ne su cece su walakin arada an yufarrika baina fi'lihim wa fi'lihi sai dai tare da haka yana so ya bambance maka tsakanin aikin sa shi da ya nemi hakan a wajen waliyai da aikin su waɗancan kafirai da suka nemi hakan a wajen lati da uzza ko a wajen gumaka bima zakara ko su yake bambance maka wannan ta hanyar bayanin ka da bayanin sa da ya maka to fadhkur lahu to sai ka ce da shi sai ka ce da shi annal kufara minhum man yadul asnam gumaka din a su kafirai da zaɓe cikin su ko waɗanda suke roƙon gumaka kai tsaye su roƙi gunki wa minhum man yadul awliya daga cikin su ko waɗanda suke roƙon waliyai alladheena qala Allahu fihim waɗanda Allah ya faɗa game da su cikin suratul Isra ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahdura cikin ayar kenan cikin suratul Isra me wannan aya ta ilimi ulaika allazina yad'una waɗancan da masu shirka suke kiransu suke roƙonsu yabtaguna ila rabbihim wasila suna neman abin da zai sada su wajen ubangiji su masu shirka suna kiransu a matsayin su zame musu wasila a wajen Allah su kuma da kansu suna neman wasila zuwa wajen Allah su masu shirka sun yi wasila da su su kuma sun yi wasila da imaninsu da ayyukansu na gari sai Allah ce ayyuhum aqrab cikin su waye fi kusa da zai je zuwa ga Allah su waɗanda aka kira su waɗanda sun ɗauki dogon zango su roƙe ka sannan ka kai su kai kuma ka san kai ma ba ka da abin kai tsaye kai sai ka roƙi Allah wasila ɗin da su suka roƙa imani da aiki na gari ita suka rika a matsayin abin da zai kai su ga Allah su kuma masu shirka sai suka ƙi imani suka ƙi aiki na gari suka sa suka tsige da roƙon wannan tunda wani yana da matsayi a wajen Allah su ne ula'ikan lazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab bugu da ƙari sai Allah ce wa yarjuna rahmatahu su waɗanda ake kira din fa yarjuna rahmatahu suna fatan ina ma su samu rahmar ubangiji wa yakhafuna azabahu kuma suna jin tsoron azabarsa inna azaba rabbika kana mahzura amma a cikin masu kiran su wani na cewa ani tun da rikewa na ba ruwana ma da aljanna ba ruwana ma da wuta ba na jin tsoron wuta ba na yin aljanna shi kuma wanda kake din ya ce shi yana fatan ya samu aljanna yana roƙon ya nemi tsari daga wuta kai kuma ka ce ai kai tun da ka rike shi ma ba komai wannan aya ta cikin suratul isra ai hadisi ya tabbata cikin bukhari wanda ke nuna cewa ayar tana magana ne akan waɗanda suka riki mala'iku a matsayin ababen bauta dan mala'iku su ce su wajen Allah to su kuma mala'iku wa suke bautawa Allah ce bal ibadun mukranun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun bayi ne ababen karrama masu bauta ko ba sa kyamar su zama bayi ga Allah lan yastankifa al-masih an yakuna abdan lillah wal malaikatu al-muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahsuruhum ilayhi jami'a haka suratul sa ta faɗa ma'ana ayat tana magana kan in wanda suke roƙon mala'iku suka riki mala'iku a matsayin masu ceto imma waɗanda suke bautar annabi isa suka riki annabi isa a matsayin mai ceton su yadda yan mushin suka yi kenan yadda aka ce ula'ikan na ya da'una abdullahi dan mas'ud ce ko dai masu kiran mala'iku ko masu kiran wa annabi isa to annabi nan cikin suratul nisa sai aka hada lan yastankifal masih an yakuna abdullahi ko me walal mala'ikatul muqarrabun hum kazalika lan yastankifu an ya yakunu ibadan lillahi yadda annabi isa baya kyamar ya zama bawa ga Allah haka mala'iku ba sa kyamar su zama bayi ga Allah dukkan su Allah suke kira to kai kuma sai ka rike su ina fata abin ya fito bini shek muhammad bin abdul ka ce da shi na yadda a cikin masu bautar a cikin kafirai na da akwai wanda gunki suke kira amma akwai wanda suke kiran salihi yadda kuma suke kiran salihi mala'iku suke kira ko salihan bayi ko waliyi shi yasa Allah ya kawo labarin su ulaika alladhina yad'una bi tabuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yad'una isa ibn maryam suna roƙon annabi isa ko su bauta ta mishi wa ummuhu suna roƙon mahaifiyarsa ko su bauta ta mata wa kad qala ta'ala ubangiji ta'ala ko ya riga ya fayyace a cikin suratul maida mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am shi annabi isa dan na da maryamu bai zama ba face manzo kad khalat min qablihi rusul manzanni sun shuɗe kafin zuwansa da haka shi ma manzo ne kamar yadda suke wa ummuhu mahaifiyarsa kuma siddiqatun ita siddiqa ce ba ma annabiya ba kana su biyun annabi isa da mahaifiyarsa maryam kana sun kasance ya akula ne ta'ama suna cin abinci <laughs> menene fa'idar cikin cewa suna cin abinci bayi ne ba alloli ne. mabukata ne tunda mabukata ne ya kamata a bukata a gabatar da bukata a wurin in ka gabatar da bukata a wurin mabukaci bukatar ka za ta biya ne kana ya akula mu fa'a dalilin ajiz din kenan dalili da kasance wasu gajiyayyu don wanda yake wadataccen da ba gajiyayye ba yut'imu wala amu ciyarwa ke ba a ciyar da shi su ko waɗannan ya kula na ta'am sai Allah ce unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayat duba ka yadda muke bayyana musu ayoyi sun manzur anna yufakun kuma sake duba ka ga yadda mutane yaya ake kautar da su da kan tafarkin gaskiya yaya ake musu ƙarya su yadda qul sai da su ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a yanzu ku rinka bauta wani wanda ba Allah ba wanda ba zai iya cutar da ku ba zai iya amfana da ku ba wallahu huwa samiul alim Allah ku shine as-sami'u mai ji al-alimu kuma masani wannan cewa ku rinka bauta wani wanda ba Allah ba dawa ake a jerin ayoyin da masu kiran wanda yafi dukkan wani wali shine annabi Isa dan ba wani wali za a ce ya kai gari sai dai kuma annabi mursali wanda yake sama da shi amma in dai wali ne to yana kasa dawa annabi isa to mai kiransa an ce ya yi shirka an ce kun a ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala nafa sai mai kiran wani wali yau idan an ce ya yi shirka sai ce shi ba shirka yi ba ina fatan kun fahimci dangantakar ayar da wannan wanda ya roki wani wali sai ce a shi ba shirka yi ba tawassuli yayi amma wanda ya roki annabi isa shi an ce ya yi shirka kai ka ce ai tun da waliyi ya roƙa ba shirka yi ba ah, ba dan mishan sai ce maka ai shi ma tun da annabi Isa ya roƙa ba shirka yi ba ina fara mun ta wa zkur lahu qawluhu ta'ala tuna masa fadin Allah ta'ala ambata masa fadin Allah ta'ala wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ika a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinn aktharuhum bihim mu'minun wa yawma yahshuruhum Allah ce tana musu ranan da Allah zai tara su jami'an gaba daya su halittu thumma yaqulu lil mala'ika sannan Allah ya ce da mala'iku a haula'i ya kanu ya'budun shin waɗannan ku suka kasance suna dawa? qalu sai mala'iku su ce subhanaka sarki ya tabbatar maka ya Allah ka fi karfin a sa maka kishiya ko abokin tarayya ka fi karfin mu mu zama kishiyoyinka an anta na min dunihim kai ne majibincin lamarin mu kai ne abin kaunar mu ba su ba bal kanu ya abu zonal jin mu ba su bauta da ba kawai aljanu suka je suka bauta ba aksar bihim mu'minun da yawan su sun yi imani ne da aljanu wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah ta'ala wa iz qala isa saman maryama wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah tuna musu ranar da Allah zai ce ya kai Isa dan Maryam a an ta lin linna shin kai ne kace da mutane ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah ku rike ni ni da mahaifiyata a matsayin alloli biyu koma bayan Allah qala sai annabi Isa ce subhanaka sarki ya tabbatar maka ya Allah ma kuru li ana qula ma laysa li bihaq bai dace ba gare ni in faɗa abin da ba ni da haƙƙi a kansa bauta haƙƙin ka ne kai kadai ba ni da haƙƙi a ciki ta yaya zan faɗi cewa abota ta min ni da mahaifiyata in kuntu kuntu faqad alimta in har na kasance na faɗi wannan magana ya ubangiji ka sani alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik ka san abin da ke tattare da ni ban san abin da ke tattare da kai ba innaka anta allamul ghuyub lalle kai ne masanin dukkan abin da yake fake fa kullahu kuma ka sake cewa da shi a arafta anna Allah kaffara man qasada al-asnam ka gani a yanzu ka gane cewa Allah ya kafirta waɗanda suka nufi gumaka da ibada wa kaffara aidan man qasada salihina kuma ka gani a yanzu da idanka karkashin waɗannan ayoyin kuma Allah ya kafarta waɗanda suka nufaci salihan bayi da ibada mala'iku ba salihan bayi bane ba annabi isa da mahaifinsa ba salihai bane ba to kaga waɗanda suka bauta annabi isa kasancewar annabi isa salihi ne bai tsayar da ibadar masu ibadar ba waɗanda suka bauta mala'iku ko suka kira kasancewar mala'iku salihai ne hakan bai tsayar da wanda suka bauta da musu ba duk da haka Allah ya ce kafirci suka yi wa qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ka gani manzon Allah ya yake su ka san da haka dan waɗannan ayoyin duk suna bayanin wannan ne kila ka samu mai taurin kai fa in qala idan yace da kai al kufaru yuriduna minhum wa ana ashhadu anna Allah huwa an-nafi'u ad-dar al-mudabbir la uridu illa min to ai kafirai sun kafirta ne dan su sun dauka sun dauka cewa annabi Isa din da mala'iku din da suka bautawa ko lata da uzzar da suka bautawa su suna gabatar da bukatar ne kai tsaye a wurinsu ba a wurin Allah ba wa ana ashhadu anna Allah huwa an ni ko ina shaida cewa Allah shi kadai ne mai amfanarwa mai cutarwa al-mudabbir mai gudanar da al'amura la uridu minhu illa minhu ba na nema sai aure shi was-salihun laysa lahum min al-amri shay na yadda salihai ba su da komai a hannunsu da suke mallaka walakin sai dai aqasuduhum ina nufin su da ibada din ko ina nufin su da addu'a din arju min Allah hom ina son Allah ya sa ni cikin ceton su kila haka zai ce da to in ya ce maka haka din ba sai ka kyale shi fal jawab amsar da zaka bashi anna hadha qawlul kuffar sawa bi sawa abin nan da ka faɗa shine kafiran suke faɗa su ba wani bambanci wa qara alaihi qawluhu ta'ala karanta masa fadin Allah ta'ala wallazina ittakhadhu min dunihi awliya a cikin suratul zumari ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa Allah ce waɗanda suka riki ababan bauta ba Allah ba abinda suke cewa ba na abuduhum ba abinda yasa muke bautata musu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dan su kusanta mu zuwa ga Allah ma'ana irin yadda kai kake cewa salihan ka ba sa mallakar komai su ma kafiran haka suka ce laka da ba sa mallakar komai kai da kai da su duk ɗaya ne magana iri ɗaya ce ma nuqarrib ma na abuduhum ba abin da yasa muke bauta musu illa li yuqarribuna sai dan su kusanta mu ila Allah zuwa ga Allah zulfan kusanci na musamman wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala wa yaquluna haula shufa'auna inda Allah kafiran su ma abin da suka yi kenan da suka bauta goma kansu da suka bauta wanda suka bauta ba Allah ba sai suka ce ai muna bauta ta musu ne ko muna roƙon su ne dan su cece mu a wajen Allah haula shufa'auna inda Allah waɗannan su ne masu cece mu wajen Allah haka suratul hud sai bayani wa alam ka sani cewa anna hadhihi shubhat salas wannan shubha guda uku da su masu shirka suke kafa hujja da ita hiya akbaru ma indahum ita ce mafi girman dalili da ke hannunsu yanzu kuma duk ka rushe shi da baya fa idza arafta anna allaha wadaha lana idan ka gane cewa ubangiji ta'ala ya bayyana mana waɗannan al'amura qarara fi kitabi cikin littafin sa wa fahimtaha fahaman jayyidan ka fahimce su kyakkyawar fahimta fa ma ba'daha aisar minha to abinda ba wannan ba na duk wanda za su faɗa daga baya ya fi zama mai sauki sama da wannan wannan su ne kwararren guda uku dalili na farko su ce maka ai mun yadda ba sa mallakar komai amma mun yadda Allah ne mai mallaka sai dai su muna roƙon su ne don su roƙa mana Allah dalili ne su ce maka kuma duk da a zahiri kiran su suna su muka kira amma a zuci Allah muka nufata za su iya faɗa haka dalili na uku su ce da kai mun san cewa amfanin baya hannunsu ma'ana kawai dai su dai su zama wasu da su zama sun kai mu kusa da ubangiji tawassuli nake da sunan tawassuli ka san tawassuli ba a Kano ba magana kowa da wani zai tawassuli yanzu a ce ba za a yi tawassuli ba yanzu ba ba za a yi tawassuli haka za ka ji mutane sa ina fatan wannan ya fito fa in qala idan yace da kai ana la a'budu illa Allah wa hadha al-iltija'u ila salihin wa du'a'uhum laysa bi ibada ni fa ba wani ke bauta sai Allah hadha al-iltija wannan neman mafaka ila salihin zuwa ga salihai da kaga ina yi wa du'a'uhum da roƙon su da kaga ina yi din nan laysa ibada ba ibada ce ba in ta ce ibada kawai Allah nake ibada sun kaga ina wa sallah ka taba ganin nayi nayi ruku'i da sujuda a gaban su da kaga ina fakewa ina roƙon addu'a ina roƙon ina ina yin addu'a ina roƙo in roƙe su in kira sunan su ba fa ibada bace ba zai iya maka inkara haka ce wannan abin da iba shi a wurinsa addu'a ba ibada ba ce ba ibada ba ce haka yanzu ya tuntube ya kira sunan su wannan ba ibada ba ce da in zai faɗi ya ce shehu abdul qadiri dan ummul khairi zo da kanka wani ina ganin wannan ba ibada ba ce wannan ba ibada ba ce fa kullum sai ka ce da su anta tuqiru anna allaha farada alayka ikhlas al-ibadati lillahi wahda shin ka yadda kana ikirari cewa Allah ya wajabta maka ka keɓanta ibada gare shi kadai wa huwa haqquhu alayk kuma hakan shine haƙƙin Allah akan ka fa idza qala na in yace eh na yadda lalle Allah ya wajabta min in keɓance shi da ibada fa qullahu sai ka ce da shi bayyilli hadha allazi farada alayk bayyana mun wannan abin da kace Allah ya farlanta maka wa huwa ikhlasu ibadati lillahi wahda shine keɓantar Allah da ibada shi kadai wa huwa haqquhu alayk haƙƙin Allah akan ka kenan fa in kana la ya'rifu al-ibada wala anwa'aha bayyana mun menene ibada ta za ka to menene ibada ka yadda Allah ya wuce ibada akan ka ka yadda Allah ya halicce mu dan mu mance shi da ibada yace wa ma umiru illa Allah mukhlisina lahu dina wato ba a umarci mutane da komai wasu don su bautawa Allah suna masu ke bantansa da addini kuma Allah ya faɗa mana ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu din ala lillahi dinul khalis ka bota ma Allah kana mai keɓanta da addini shi kaɗai karka haɗa shi da wani kuma ku saurara ku ji keɓantaccen addini tatacce yana tabbata ne ga Allah shi kaɗai kun yarda da wannan kayan ta zai ce ina eh, yarda an halince ni dan kebance ibada ga Allah sai ka ce to me ibada a fahimta ka kai me ibada kaga dan shi addu'a bai sa cikin ibada ba isti'aza neman tsari bai sa cikin ibada ba istigasa neman tanyo da abidi bai sa cikin ibada ba wato abin da ya sa ibada shine mai sallah ko musabbar ruku'i da sujda amma ban da shi duk waɗannan bai sa cikin ibada ba sai ka ce da shi bayyana min menene ibada fa in kana la ya'rifu ibada in ya zanto bai san ibada ba wala anwa'aha bai ma san nau'in ibada ba fa bayyinha lahu bi qawlika sai ka ce da shi sai ka bayyana masa ibada din ta hanyar fadin ka cewa qala Allah ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin fa idza a'lamtahu bi hadha fa qul lahu hal alimta hadha ibadatun lillah فلا بد أن يقول نعم والدعاء مخ العبادة فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره فلا بد أن يقول نعم فقل له إذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانهر وأطعت الله ونحرت له هذا عبادة فلا بد أن يقول نعم فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جنيا أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله ولا بد أن يقر ويقول نعم بلوم ديدي مالك فبينها له بقولك سيك بين مسمي عبادة كتي الله مدوكي يتي ادعوا ربكم تضرعا وخفيا كروكي وبنجلنكو تضرعا وتو da ɗaga murya wa kufiya ko da sassautan murya waɗansu malamai suka fara suka fassara tadarruan kana mai kwaɗayin rahamarsa wa khufiya kana mai jin tsoron azabarsa ma'ana ka bauta da Allah ma'allu shahid udu rabbakum ku roki ubangijin wannan sai ya nuna wa ake roko Allah tunda Allah ce udu rabbakum ku roki ubangijin bai ce ka roki wali ko annabi ko mala'ika ba ko an san addu'a nau'i biyu ne akwai du'a ibada akwai kuma du'a mas'ala du'a ibada shine wato yin amfani da kalmomi da ke nuna girman ubangiji ba tare da ka roke shi wani abu ba kamar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar da makamantansu du'a mas'ala shine ka gabatar da roko ka roki arziki ko ka roki gafara ko ka roki rahama ko ka roki aljanna ko ka nemi tsare da bauta to duka waɗannan nau'ikan ibada guda biyu sawa'un du'a ibada ko du'a mas'ala duk wa ajewa saboda Allah ce ud'u rabbakum sawa'un kana du'a ibadatun aw du'a mas'ala kullu zalika haqqun lillahi ta'ala to fa idza innahu la yuhibbul mutadin Allah baya son masu ketare iyaka fa idza a'lamtahu bi hadha idan ka sanar da shi wannan fa qul lahu sai ka ce hal alimta shin ka wannan abun na cewa a roƙi Allah Roƙo din ibada ne ga Allah wala budda an yaqula na'am dole sai eh na yadda roko addu'a ibada ce kuma haƙƙi ne na Allah wa du'a wa mukhul ibada sai malam ya iktibasi ya kawo hadisin addu'a wa mukhul ibada wanda hadisi ne da'ifi amma addu'a huwa ibada wannan hadisi ne sahihi riwayar tirmidhi wa kullahu sai ka ce da shi wato abinda ake nufi da addu'a mukhul ibada wato addu'a shine ita ce ma kokolwa ko bargon addu'a a ba addu'a kai ita ce bargon ibada amma addu'a wal ibada ma'ana addu'a ita ce ibada addu'a ita ce ma bauta wato a cikin maganar manzo Allah akwai hikima addu'a ko ibada kaga jumla ce gajeruwa mubtada da wata addu'a mubtada in kaga dama sai ka ce huwa mubtada thani al-ibada wato sai zanto gome khabar sai zanto jumlar da ta gino akan al-mubtada usani wa khabaruhu fi mahalli rafi khabar mubtada ila awwal wato gaba ɗaya jimlar ta zama a mahallin mubtada din wato khabar din mubtada din farko amma a wani irabin sai ta ce addu'a mubtada al-ibada khabar huwa sai zanto damirul fasli wato wani lamiri ne da aka kawo shi dan ya tsakanin mubtada wal khabar to shi da damirul fasli a balaga ta larabci abin da yake nunawa in hisarul daɗi fi khabari wato kamar ma babu wata ibada a duniya sai mai su addu'a ma'ana gaba ɗaya ibada ta tattaru cikin mai addu'a to wannan shi ne to amma kuma idan kalla haka sai wani ya ce da kai a ah, to ai addu'a daban kuma waɗansu ibadojin daban sai malamai su ce da kai babu wata addu'a babu wata ibada wadda addu'a bata shiga cikin ta ba babu wata addu'a a duniya wadda babu wata ibada a duniya wadda addu'a shiga cikin ta babu ita domin idan ka ɗauki ɗaya daga cikin mafi girman ibada da ake yi da gangan jiki ita ce mai to sama da rabin sallah addu'a ce domin a cikin sallah za a karanta suratul fatiha abinda suratul fatiha ta ta kunsa gaba ɗaya addu'a ce ko dai addu'a bi ma'ana ibada ko addu'a bi ma'ana su'al lokacin da kace alhamdulillahi rabbil alamin du'a wa ibada الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين duk du'a ibada kake da kace me ihdinas siratal mustaqim kace da me du'a masala kuma sai da fatiha sannan sallah za ta yi idan da za ka yi sallar da babu fatiha babu sallah la salata liman la yaqra biha bi fatiha ta kitab kaga addu'a wal ibada ke ina ba fahimta dan ka dauki zakka an ce idan ka karbi zakar kai wa mutum addu'a kullu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha manzo Allah da ya karba ce Allahumma salli ala ali abi aufa idan ka dauki azumi ayoyin da suka kawo maganan azumi a tsakiyar su sai aka kurda ayar da take maganar addu'a da Allah ya bude su da ya ayyuhallazina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن ya rufe su da uhilla lakum lailatul siyami rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal ana bashiruhunna waktubu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum akifuna bil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun wacce sai ta farko wannan ta karshe a tsakiyar su sai Allah ce wa idza سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم a cikin ayoyin haji tsakiyar su duk aka kawo addu'a a irin nasu mun yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min wa minhum mun yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina a cikin ayoyin aikin haji kenan aka kurda addu'a addu'a dai huwa to yanzu a nan gurin shi ya yi kokarin ya fitar da addu'a daga cikin mai ibada kai kuma ka dawo da ita ka dawo da ita fa kullahu sai ka tabi za a karanta annaha ibada in ka yadda addu'a ibada ce wa auta Allah lailan wa nahara ka kira ya Allah dare da rana khawfan wa tama kana mai jin tsoron azabarsa kana mai sa rai da kwaɗayin rahamarsa summa da'awta fi tilkal hajati nabiyyan sannan a wannan buƙatar da ka roki Allah sai kuma ka zo ka roki wani annabi au gairahu ko wani annabi hal ashrakta fi ibadatillahi gairahu shin ka shirkanta wani cikin ibadar Allah ko baka shirkanta wani cikin ibadar Allah ba wala budda an yi kula na'am zai ce eh fa kullahu sai ka ce da shi idan alimta bi qaulillahi ta'ala idan ka gane fadin Allah ta'ala fa salli li rabbika wanhar Allah ce da manzon fa salli li rabbika Ka yi sallah dan ka shi kadai har, sannan ka soke raƙumi a hadaya lokacin aikin haji ko alayya dan ka shi kadai ba don wani ba ba dan alfahari ba yadda sallah din dan Allah ake haka yankan ba dan Allah ake yi idan ka san wannan wa ta'ata Allah kai wa Allah da'a wa naharta lahu kai yanka don shi haza ibada wannan ibada ce ko ba ibada ba ce ba fala budda an yakuna na'am zai ce eh ibada ce fa kullahu zai kace da shi idza naharta li makhluqin to dawo kuma idan ka zo kai yanka dan neman kusanci zuwa ga wani abin halitta nabiyin annabi ne au jinniyin ko wani aljani au ghairi ma ko wani su hal ashrakta fi hadhihi al-ibadati ghayra Allah shin a cikin wannan ibada ka yi shirka da Allah ko baka yi ba fala budda an yukirra wa yaqula na'am dole ya tabbatar ya ce eh nayi wa kullahu aidan sai kuma ka sake cewa da shi المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك مشركان دا القرآن يسوكا أكنسو شن سن كسن سنا بوتر ملائكو دا صالحان باي دا لاتا دا وننسو فلا بد أن يقول لنا بزيتي إيه دسنا tunda ayoyin baya da makaranta sun nuna haka wa yau mai yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a haula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyina min dunihim fala budda an yakuna na zai ce ba makawa sai ya ce eh fa kullahu sai ka ce da shi wa hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fi du'a shin bautar da su mushrikai suka yawa wa salihan bayi da mala'iku da lata da uzza shin ba roƙonsu ne suka yi ba ba bauta ba ce ba ta hanyar roƙonsu wal zabhi da kuma yanka shi yanka don neman kusancin su wal iltija'i su nemi fakewa da su lokacin da wata musiba ta tunkaro su wannan hau zalika da makamancin haka wa illa in ko ba haka ba fa hum mukarruna annahum abiduhu wa tahta qahri ai sun yadda su bayi suke ga Allah kuma suna karkashin gudanarwarsa da rinjayensa wa anna allaha huwa alladhi yudabbiru al-amr sun yadda cewa Allah ne kadai ke gudanar da al'amura walakin da'awhum sai dai tare da haka sun kirayi mala'iku da salihan bayi waltaja'u ilaihim suka fake zuwa gare su liljahi dan martaba da matsayi da annabawan ko salihan bayan suke da su wa shafa'ati ko dan neman ceton su wa hadha zahirun jiddan wannan ko abu ne a zahiri kai ka sani ni na sani fa in kala to yanzu ya yadda ibada ka kawar da shi a wajen ka ka kayar da shi fa in kala idan kuma yake da kai a shi shafa'atar rasulullah <laughs> kana ce tan annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa tabra'u minha yanzu kai kana kokarin barranta ne daga ceton annabi fa kul sai ka ce da shi la unkiruha wa atabarra'u minha bana inkarin ceton annabi annabi shine shugaban masu ceto ranar tashin kiyama ko ba na barranta daga cetonsa bal huwa sallallahu alaihi wa sallama ash-shafi'ul mushaffa shine mai ceton da ma kai tsaye za a bashi ceto din wa adlu shafa'atuhu kuma ina fatan samun cetonsa walakin da shafa'ata kullaha lillah sai dai ceto gaba ɗaya mallakar Allah ne kamar qala Allah ta'ala kamar yadda Allah da kansa yace qul lillahi shafa'atu jami'a sai da su ceto gaba ɗaya mallakar ubangiji ne to da mallakar ubangiji ne in ka tashi kana son ceto din wa za ka roƙa shi wanda za a sa ya cece ka ko wanda yake mallakar ceton mai mallakar ceton shine Allah wala takunu illa ba'da idnillahi kuma ceto baya tabbata sai bayan Allah ya yi izini kama qala azza wa jalla kamar yadda Allah ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni wa ya ceto a wurinsa ai sai inda izinin sa wala yashfa'u fi ahadin illa ba'da an ya'zana Allah fi kuma shi mai ceton ba zai ceci kowa ba sai bayan Allah ya masa izini kama qala Allah azza kamar da Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada hakan Allah ne shi kadai fatlubha minhu sai ka nemi ceton auren sa fa aqulu sai ni kuma in ce da kai Allahumma la tahrimni shafa'atahu Allahumma shaffi'hu fiyya wa amsali hadha dan ma in baka sample din cewa na yarda da ceton annabi din sai in ce Allahumma la taharimni shafa'atahu ya Allah kar ka haramta min ceton annabi Allahumma shafi'hu fiya ya Allah sa annabi zanto mai ceto na kaga anan kai tauhidi garau ka roki abu a wajen mai shine Allah madaukakin sarki lahi shafa'atu jami'a wa amsali haza da makamancin wannan ina jin wannan ba ya fito fili fa in qala idan yace annabi sallallahu alaihi wa sallam uti shafa wa ana atlubuha atlubuhu mimma atahu Allah zai ce da kai annan fa daga an bashi ceton tuntuni dan haka ne yanzu ina roko ne a wajen shi dan bida zai yi da kai haka zai ce ka da an ba annabi ceto ko ba a bashi ba haka zai ce da kai yana so saka afana kenan ka ce an bashi ka san me zai biyo ba ba ka ce ba a bashi bai ce kun gani ko ma'ana ma bai ma ka yadda an ba annabi ceto ko ba bashi ba sai ka ce na yadda an bashi na yadda an ba annabi ceto zai ce utu ya shafa'a wa ana atlubuhu min ba atahu Allah to cikin wannan abin da aka bashi nake roƙo a wajensa ba ragowar da ya rage a hannun Allah din ba dan bida zai iya cewa kaga fal jawab nan sai kace da shi anna Allah atahu shafa'ata eh Allah ya shi ceto wani haka an haza kuma ya hana ka roƙa a wajensa ya ce ka roƙa a wajensa sai Allah din <laughs> da Allah shi ceton ya hana ka roƙa a wajensa fa kala yace da kai fala ta da uba Allah ahada kar ka kira wani tare da Allah kar ka roƙi wani tare da Allah fa idza kunta tada Allah an yashfa annabiyahu fika fatihu in har zaka roƙi Allah ne yace ya sa annabi ya cece ka fa to sai kai wa annabi da'a kai wa Allah da'a fi qaulihi ta'ala fala tad'u ma Allah ahada eh, sai kai wa Allah da'a da yake karka roki wani tare da shi wa aidan kuma dai fa inna shafa'ata utiyaha ghairun nabi ko banda annabi a akwai waɗanda ba an tabbatar musu za su yi ceto fasaha anna mala'ikata yashfa'un ya inganta mala'iku za su yi ceto wal awliya yashfa'un waliyai za su yi ceto wal afrata yashfa'un haka ƴaƴa ƙanana da suka riga iyayensu mutuwa su ma za su yi ceto a taqulu inna allaha atahum shafa'ata fa atlubuha minhum shin zaka ce tunda Allah ya ba su ceto bari in rinka roƙon su dukan su waɗannan ba sai na roƙa wajen Allah ba ina ba zan bayyana ko shakka ba wannan ba kalmar hujja ba ce anan a nan yara ƙanana ya tabbata za su ci iyayensu ranar tashin kiyama ya tabbata cikin hadisi ƴaƴan musulmi da suka mutu kafin balaga za su ci iyayensu suka zama farar da iyayensu ma'ana wanda za su wuce za su je gaba su riga su zuwa su kama musu waje ma'ana wuce wasu gaba zai musu amfani zai wa iyayen amfani a ashe suna da wani nau'i na ce fa iza qulta hadha idan har ka ce to ai yadda aka ba annabi ce to aka baiwa mala'iku aka baiwa salihai aka baiwa yara kanana da suka mutu kafin balaga 'ya'yan musulmi idan ka ce iya eh, halatta a roƙe su a nema a wajen su bai za kulta haza in ka ce haka rajata ila ibadatu salihina to kaga ka sace koma abin da muka yi magana tun farko kana ka koma bautar salihai kenan yanzu allati zakara Allah fi kitabihi wanda Allah ya ambata cikin littafin sa dan yan mushin gamsuwa suka yi cewa annabi Isa zai ce to dan haka sai suka me sai suka bauta musu suka roƙe shi tan kai tsaye shi a wajensa a madadin su roƙi Allah ce tan sai suka roƙe shi kuma Allah ya sa abin da suka suna shirka wa in kultala idan ka ce a'a ni ban kowa bautar ni bana bautar salihai batal qawluka atahu Allahu shafa'a wa ana atlubuha mimma atahu Allah to yanzu ka rushe kanka kenan da ka ce ya Allah ba shi ceton da haka nake roƙa a wajensa ko ka yadda wannan abin ibada ce ko kuma ka daina shi ina fata an fahimta bayan kala idai ce ana la ushriku billahi hasha wa kalla ni ba na sawa Allah kishiya ina neman tsari a ce yi haka ba zai yiwu ba walakin na a ila na laysa bi shirka ai mutum ya neman mafaka a wajen waliyai salihai ba shirka bane fa qullahu sai ka ce da shi idza kunta tuqirru anna allaha harrama shirka a'zama min tahrim zina in dai ka yadda kai a ka na musulmi ko mai da'awar musulunci Allah ya haramta shirka sama da haramcin zina wa tuqirru anna Allah la yaghfiruhu kuma ka yadda Allah baya gafarta idan mutum ya mutu yana shirka dan yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi fama hadha al-amr alladhi harramahu Allah wa dhakara annahu la yaghfiruhu yanzu tambayar ka nake yi menene wannan abin da Allah ya haramta ya kuma ce idan mutum ya mutu yana yin shi ba zai gafarta masa ba menene shirka tunda ka ce kai ba shirka kake ba kai dan me baka shirka zai ce dan Allah ya haramta shirka sama da haramcin zina da kyau ya haramta shirka sama da haramcin shan giya sama da haramcin kisan kai kuma Allah ya bada labarin ba zai gafarta mai shirka ba suka ce da kyau da ka yadda Allah ya haramta yi shirka yanzu tambayar ka nake menene shirka tunda ka ce abin da kai ba shirka bane menene shirka yi min ta'arifin shirka yi min definition din shirka menene shirka fa innahu la yadri a kashin gaskiya za ka ga bai san me shirka ba fa kullahu sai ka ce da shi kai fa tubarri'u nafsaka min ash-shirki wa anta la ta'rifu ah tunda baka san shirka ba ya zaka iya kubutar da kanka daga shirka kai da baka san shirka ba ai mutum na iya kubutar da kanshi ne daga abin da yayi ya sani amma abin da baka sani ba sai ka fada cikin sa baka sani ba am kaifa yuharrimu Allahu alayka hadha ko kuma ta yaya Allah zai haramta maka abu wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu kuma ya labarta maka cewa ba zai gafarta ba idan mutum ya mutu yana yin sa wala tas'alu wala ta'rifuhu kuma kai ba za ka yi tambaya me yi wannan abun ba kuma gashi kai baka san shi ba atazunnu anna Allah yuharrimuhu wala la yubayyinuhu lana shin tsammanin ka Allah zai haramta mana shirka ba tare da ya mana bayanin me shirka ba hakan ya dace da hikimar ubangiji ya haramta mana abu bai bayyana mana wannan abun ba fa in qala ashirku ibadatul asnam kila yace da ka a ah, yanzu na sani shirka ita ce bautar gunki shirka bautar gunki wa nahnu la na'budu al-asnam mu mabiya waliyai ba ma bautar gunki fa kullahu sai ka ce da shi ba ma'ana ibadatul asnam to kare mun bayani me bautar gunki atazunnu annahum ya'taqiduna anna tilka al-akhshab wal ahjar takhluqu wa amra man shin kana tsammanin cewa su kafare da suke bautar gunki suna itikadin anna Tilkar akshab waɗannan katakwaye wal ahjara da duwatsu da suka yi gumakan da su takhluqu sa'iyan halitta wa tarzuqu suna iya arzitawa wa tudabbiru amra man da'aha suna gudanar da lamarin wanda yake da su ko ya bauta musu kana tsammanin haka kafirai suka dauka a zuci wa haza yukadibu alquran in haka ka dauka to qur'ani ya kare ta wannan labarin naka qur'ani ya tabbatar mana kafirai sun yadda gumakansu ba sa halitta ba sa arzasawa ba sa gudanar da lamarin wanda ya kiraye su sun san wannan wa in qala idan yace da kai huwa man da khashabatan aw hajaran aw binyatan ala qabrin aw ghayrihi yad'una dhalik wa yasbahuna lahu wa yaquluna innahu yuqarribuna ila Allah zulfa wa yadfa'u Allah anna bi barakatihi aw yu'tina bi barakati yace idan ya ce da kai wanda ya nufaci wani katako ko wani dutse kasha ba katako kenan au hajaran ko dutse au binatan ala kabarin ko wani gini da aka yi kan wani kabari au gairahu ko waninsa ya da'una zalik suna kiransa wa yazbahun lahu sukan yi yanka don shi wa yaquluna innahu yuqarribuna ila Allah zulfa suna nufin cewa wannan abin na kusanta su kusanci na musamman zuwa ga Allah wa yadfa Allahu annabi barakatihi kuma sukan ce Allah na kawar mana da wata musiba bi barakatihi dan albarkarsa aw yu'tina bi barakatihi ko yana ba mu abin da muka roka dan albarkar shi wannan abin fa qul sadaqta sai ka ce da shi eh kai gaskiya haza huwa fi ilukum al ahja wannan kai shi kuke yi dangane da kwaye da kuka kuke yi tikadin sarkin su wal abniya allati ala al-qubur ko gine-ginen da kuka je ko kai kan kaburburan waliyanku haka kuke yi wa gaira da wannan sa fa hadha aqarra anna fi ilahum hadha huwa ibadatu al-asnam fa huwa al kaga wannan ya tabbatar maka cewa aikin da suke yi din nan shine bautar gumaka kuma dama wannan shi kake so kai ka ji daga bakin sa dan kai ilzamin hujja akan sa wai yuqalu lahu aidan kuma sai a sake cewa da shi qauluka shirku ibadatul asnam da ce wai shirka shine bautar gumaka hal muraduka annan shirka maksusun bi haza shin kana nufin bautar sai in gunki kaɗai aka yi wa ne sannan ya zama shirka amma inda za a yi wa wani abu ba gunki ba bai zama shirka ba inda za a yi wa zomo ko kifi a ruwa ko kado ko wani tsuntsu a sama ko hasbiya ko kowa, ko benu ko malam buɗa mana littafi inda za a yi masa bautar ba wai gunki da aka sassaka ba shi wannan bai zama shirka ba sai in gunki aka yi wa ne ya zama shirka wa annal itimadu ala salihin kuma dogaro akan wali salihan bayi wa du'a'ahum da roƙon su la yadkhulu fi zalik kana ganin wannan baya shiga cikin babu shirka fa hadha yarudduhu ma zakara Allah fi kitabihi in ka yi itikadin haka ba to Allah ta ya mayar da martani kan wannan abin abinda Allah ya ambata cikin littafin sa ya mayar da martani kan wannan min kufri man ta'allaqa alal mala'ika ta yadda Allah ya nuna kafircin wanda suka rataye da mala'iku aw Isa ko waɗanda suka rataye da Annabi Isa aw salihina ko waɗanda suka rataye da da salihan bayi ina ba da mu fahimta in dai roƙo ne kake ɗauka cewa idan an roƙe shi ka aka ba to ai Allah ya riga ya bayyana in dai ka kirayi wani wanda ba shi ba to kai ne kai shirka wala ta tad'u min dunillahi kaga lafazin min dunillahi ya shafi kowa ma la yanfa'uka wala yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin wannan da ayoyin da makaranta sun zama raddi kan waje fala budda an yukirra laka anna man ashraka fi ibadati llahi ahadan min as-salihin fa huwa shirkul madhkur fil qur'an wa hadha huwa al-matlub da karshe dai in dai yana da adalcin zance da fahimta dole ya tabbatar maka da cewa lallai duk wanda ya taranya wani tare da Allah wannan wannan da aka taron ya tare da Allah cikin salihan bayi yake fa huwa ashirkul mazkur wannan fa daidai yake da shirka wanda aka ambata fi qur'ani cikin alqur'ani wa hadha huwa matlub kuma wannan dama shi ake so ku je gare shi ya yarda da cewa wannan abin shirka ne wa sirrul mas'alati yadda sirrin mas'alar yake shi annahu idza qala ana la ushriku billah idan yace ni ba na hada wani tare da Allah fa kullahu wa mashirku billah sai da shi menene shirka wa fassirhu li fassara mun shi fa in qala huwa ibadatul asnam idan yace bautar gumaka ita ce shirka fa qul lahu ma ma'ana ibadatul asnam sake cewa da shi me bautar gumaka fassir hali fassara min inji fa in qala ana la a'budu illa Allah ni bana bautar kowa sai Allah fa qul sai da shi ne kuma ma ma'ana Allah. menene bautar Allah fassir hali fassara min inji fa in fassara bima bayyana alquran idan ya fassara maka waɗannan ababai irin yadda alqur'ani ya bayyana su fa huwal matlub to haka ake nema ko shakka babu dole ya sallama abin da yake shirka ne kuma zai daina wa in lam ya'rifu in ko bai san ma meye shirka ba bai san me meye ibada ba fa kaifa yadda'i shay'an huwa la ya'rifu to dan haka ne dan me zai da'awar abin da bai sani ba kaga nan ya bayyana a wurinka a matsayin jahili sai ka ci gaba da karantar da shi wa in fassara zalika bi ghairi ma'anahu in ko ya fassara abin da abin da ba ma'anarsa bace ba bayyanta lahul ayatil wadihat to sai ka bayyana masa ayoyi waɗanda suke filla filla fi ma'anar shirki wanda suke nuna bayanin menene ashirku billah wa ibadatul asnam ko meye bautar gumaka wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadha zaman bi ainihi kuma abinda ake nufi da shirka da bautar gumaka shine abinda masu da'awar biyayya ga waliyai suke yi a yau dinnan ba bambanci wa inna ibadatallahi wa anna ibadatallahi wa da wala sharika la bautar Allah shi kadai ba tare da abokin tarayya ba hiya allati yunkiruna alaina ne abin da suke mana inkari mu in mun yi wa yasihuna bihi su rinka raki da babban murya kama saha ikhwanuhum kamar yadda ƴan uwansu da suka rinka raki irin wannan haisu qalu yayin da suka cewa ilahan wahida shin yanzu zai zo shi mai da wannan ya sanya alloli gaba ɗaya su zama Allah ɗaya inna hadha la shay'un ujab wannan abin mamaki fa'iza idza arafta anna hadha alladhi yusammihi al-mushrikuna fi zamanina kabir al-i'tiqad huwa shirku alladhi nazala fi al-Qur'an idan ka gane cewa abinda mushrikan zamanin mu suke kiran shi da suna babbar aqida wato shi zamanin sa kenan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a zamanin sa wasila dinnan tawassuli da ake kiran a babbar yace to idan ka gane bayanin da maka a baya to za ka gane abin nan da suke kiran shi da suna cewa babbar akida huwa shirku sai da hakikanin shirka allazi nazala fil qur'an wanda alqur'ani yayi bayani wa qatala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama annas alaihi ko manzo Allah ya yaki mutane a kansa fa alam anna shirkal awwalina akhaffa min shirki ahli zamanina yace kuma ina son ka gane wani abu shirkar kafiran da da suke zamani da manzon Allah ta dan fi sauki sama da shirkan masu shirka ta yau bi amraini saboda abu guda biyu da zan faɗa maka dan ka gamsu A ahaduhuma abu na farko annal awwalina su masu shirka na da na lokacin manzon Allah la yusrikuna wala yad'una al mala'ikata wal awliya wal awthana ma Allah illa firrasa ba sa shirka ba sa kiran mala'iku da waliyai da gumaka tare da Allah sai in ana cikin halin zaman lafiya ana cikin yalwa ne ake kiran a'a ake kiran salihi in ba a cikin matsatsi ana cikin halin yalwa wadata yarwar arziki ba a shiga cikin halin kakani kai ba to a lokacin ne sai a rika kiran waɗancan ana gwamawa wata rana a kirayen Allah wata rana a kirayen wancan eh ana ana gwamawa wa amma shidda amma in sun samu kansu cikin tsanani kamar jirgin ruwa rinka tambal tambal zai kife da su cikin teku kamar wata guguwa ta taso ko iska ya taso ko wata musiba wa yakhlisuna lillahi du'a sai su kira Allah shi kadai kama qala ta'ala kamar da Allah ce wai za massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura wa idza massakum ad-durru fil idan wata cuta ta shafi kukuna cikin teku illa duk wanda kuke bauta ko kuke kira ba Allah ba sai ya bace muku sai Allah kadai kuma za ku zo kuna kira amma falamma jakun ila al-barri yayin da Allah ya tsamar da ku zuwa gacci Eh? a arattum eh an tsallake wani shafi ne ni dai ana wa daidai nake bari in je gacci in na je gacci ko a na ku in ji falamma najjakum ila albarri a makana al-insani Allah ce amma idan mun tsamar da ku zuwa gacci a'radu sai ku kawar da kai wa kana al-insanu kafura dan adam dama ya kasance mai yawan kafircewa ubangiji wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala qul ara'aytakum in azabuhu an aw atatkum as-sa'a a ghayra Allah tad'una in kuntum sadiqin kashe da su ku bani labari in wata azabar Allah ta dirka ku aw atatkum as-sa'a ko kuma ku ga kiyama ta taso muku kai tsaye a ghairar Allah ta dauna in kuntum sadiqin shin wani Allah za ku kira inda gaske ne bal iyahu da'u. bari shi kadai za ku kira ba ku kiran wani fa yakshu ma dauna ilahi insha shi kuma yayi abinda kuke kiran shi zuwa gare shi in ya so watan sauna ma tushe ku ku kyale ko bar abinda kuka kasance kuna bautata ba ma'ana Allah na bada shaidan cewa in wata musiba ta taso musu Allah kadai suke kira duk su kyale kansu wa qawluhu da fadin Allah ta'ala wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilai idan wata cuta ta shafi dan adam da'a rabbahu nan take sai kira ubangijinsa muniban ilai yana mai komawa zuwa gare shi ila qawlihi har ya zuwa fadin sa tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar an gane ku wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala wa idza ghashiyahum da'a idan wata igiyar ruwa ta lullube su shine maujun igiyar ruwa kazzulali wadda ruwa zai tsiri din nan kaga kamar girgije ko inuwa da'aw Allah mukhlisina lahu din sai ga sun kiraye Allah shi kadai suna masu kebance shi da addini ba su hada shi da wato ka masu shirka da suna yin shirka ne a yau kenan idan ana cikin yalwa amma idan ana cikin tsannifa sun kowa tauhidi duk wannan ayoyin sun nuna haka wa idza masal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi sai Allah ce kul tamatta'a bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar ma'ana idan wata cuta ta shafi dan adam sai ga yake rayi Allah shi kadai amma idan Allah ya ba shi wata ni'ima khawwalahu ni'matan minhu Allah ya ba shi wata ni'ima daga gare shi nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl sai manta abinda yake kiran Allah dan akan sai kuma haɗa Allah da wani Allah ba shi ni'ima amma in yana cikin tsarni Allah kaɗai zai kira sai Allah ce kulta mata bi ka qalilan min eh, qalilan innaka min ashabin nar ka dan hole da kafircin ka zuwa wannan lokaci ne kana cikin yan wuta malai ce fa mun fahima hadhihi mas'ala wanda ya fahimci wannan mas'ala allati waddaha Allah ta'ala fi kitabihi wanda Allah ya bayyana ta cikin littafin sa wa hiya anna al-mushrikeena alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wato ita ce cewa wato su mushrikai da manzon Allah ya yake su yad'una Allah wa yad'una ghayrahu fi raka suna kiran Allah su kira waninsa idan suna cikin yalwa wa amma fi darra amma in suna cikin halin tsanani eh, suna cikin cuta wa shidda da tsanani fala yad'una illa Allah wahdahu la sharika la to ba sa kiran kowa sai Allah shi kadai wa yansauna sadatahum duk su manta da waliyansu shine sadatahum wato ababan da suke kira idan mutum ya fahimci wannan ta bayyana lahul farko to bambanci zai bayyana a gare shi a sarari baina shirki ahli zamanina wa shirkil awwalina tsakanin shirkan mutanen zamanin mu na yau da shirkar wato ainihin mutanen farko wanda suka zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin aina yafhamu qalbuhu hadhihi mas'alata fahman raska amma aina man ya yafhamu qalbuhu hadhihi mas'alata fahman raska ina wanda zuciyarsa za ta fahimci wannan mas'ala tabbatacciyar fahimta ma'ana ba su da yawa cikin mutane wallahu ne ce kawai dai Allah yake neman agajin sa mun ji al'amari na farko ko wanda yace shi ke nuna cewa masu shirkar yau sun fi masu shirkar da tsanani wato saboda su masu shirka na da suna yin shirka ne a yaushe a halin yanzu in ana cikin tsanani Allah kadai sun kira amma na yanzu fa ba ruwan su da wani al'amru thani abu na biyu annal awwalina yad'una ma Allah unasan muqarrabina inda Allah su na da idan sun tashi kiran wani wanda za su hada shi da Allah sukan kiraye waɗansu mutane na inda Allah waɗanda suke da kusanci a wajen Allah waɗansu sun bauta wa annabi Isa dan kusancin sa a wajen Allah waɗansu sun bauta wa Uzairu waɗansu sun bauta wa mala'iku imma anbiya imma dai waliyai a annabawa wa imma auliya wa ko kuma waliyai wa imma mala'ika ko mala'iku aw yad'una ashjaran ko kuma su kiraye waɗansu katakwaye wato bishiyoyi aw hajaran ko duwatsu wanda suke ganin masu tsarki ne muti'atan lillahi yo aida bishiyoyin da duwatsun ai duk suna yi wa Allah da'a tunda Allah ce tusabbihu lahu samawati wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana halimun ghafura cikin suratul isra ma'ana sammai da kasai da abin da ke cikin suna na halittu duk suna tasbihi ga Allah kaga in san bauta gumaka waɗanda aka sassaka su da dutse ko aka sassaka su da katakwaye da itace karshe dai da duwatsun da katako suna tasbihi ga Allah yana so ya ce da kai su waɗanda suka waɗanda aka rika sa su zama kishiyoyi ga Allah da salihai ne sawa'un cikin waliyai ne ko annabawa ne ko kuma duwatsu da katakwaye wanda su ma bayi ne mun munqaduna lillahi ta'ala ko ba haka ba yace wa ahlu zamanina amma masu shirkan mu na yau kuwa ya yad'una ma Allah unasan min afsakin nas sai su sanya Allah waɗansu fasikan mutane su ce su ne waliyai kuma suka kiransu su wallazina yad'unahum waɗanda su da kansu da suke kiran su humul ladzina yaqulu anhum al-fujur za ga suna hikaito cewa ga wani aiki da suke da fajirci min zina na zina wa sarika da sata wa tarki salati da barin sallah wa ghairi zalika da wani haka amma kuma da wali ne har ma wani mai tarihin waliyai ya kawo tarihin wani wali wai ya ce yana daga cikin karamominsa أنه خرج ذات yawmin wa الناس an-nas uryana yana daga cikin karamomin sai fito ya mutane hudubar juma'a tsirara daga kowane wannan waliyi ne kuma karama ce wannan abin da ya na rashin mutunci fasiki fa za a jingina wani fasiki da wanda yake fashi ga an shi ma ya duk karama ce yana daga cikin karama sai ya yi fashi ya wanda aka ce wani ya mutu an gafarta masa aka yi ta bincike kai wani ko ai mutum banza ne ya aka ya gafarta masa sai aka bincika a tarihin sa ya taba yin zina da wata muridiya wadda take wata dariƙa ta sufanci to zinar da ya da ita sai ya samu karamar da ya shiga aljanna wannan fa da rubuce ki cikin littafin su fa in suka ce ƙarya muke billahi la ilaha illallah za mu yi photo star din mu raba a kofofin Kano kofar Mafai kofar Mata kofar Nasarawa kofar ina ne mu je bakin masallaci jo abu baje koli Allahu akbar ba wanda ya sai kareta in sun isa su kareta billahi la zai ne foto star mu buga shi kowa ya gani Thank <laughs> you. ina ba ta fahimta a takaice dai a nan gurin Sheikh Muhammad bin Abdulrahman yayi bayani makura gaskiya dan wannan ya baka salo ne na hiwar abinda ake nufi da hiwar kaga duk wanda zai dauki wannan tattaunawa da shi ko shakka babu zaka fitar da shi daga bid'a ka kai shi birnin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka shirye shi daga kayoyi na shirka zuwa ga birnin tauhidi to amma waye zai dauki tattaunawa kaga wannan tattaunawa ce ba ta da gura kawai abin da zai dami abokin zancenka ko kai ma kila ya dame ka tasirantuwa da bi'a environment din da ka tashi ka tashi tun da ka tashi ana ganin mutuncin wani wali wani wali wani ka ji kalmar wani wali ne ta faso miliya to a yanzu kai karatu sai ka karanta tarihinsa kaga ayyukansa ka kalli ayoyin alqur'ani da hadisi kaga babu inda suka yi masin da juna shi da wannan ayoyi gashi kana ganin ya saba qur'ani fa amma saboda ka gada a gidanku ana ta cewa wali ne salihi ne wali ne an ɗaya kusa miliyan nawa sai ka gaina da nauyi ka ce masa ba wali ne ba ne kawai matsala. amma in ka karinsa ido daga da abin da ka tashi ka gada kawai ka bude ido kan ayoyi da alqur'ani da hadisi da sirar annabi billahi sai ka ce ba wali bane ba ko ba abin da zai faru ba abin da zai faru wato abin da ke faruwa shine sai ka ci cewa kamar idan ka ce ba wali bane kamar kai wannan karamin sako ko ko dai baka haramun ba kila wani dan makaruhi makaruhi ne ka ce wani wani ba wali bane ba ko babu wani abu wallahi ina jin malada ka samu dan idan aka yi ƙarya aka waliyantar da mutum ce ƙarya ne ba wali bane ba kaga kai yanzu magana gaskiya ce ka faɗa insha Allah ka samu lada akai eh, ka samu lada akai da izinin ubangiji ina ga sai abin da kuka ce man tsallake a cikin wanne ne wanda na shi sunan ku san ne a shi namu ne original copy ke to sai mu dakata nan mun abin da muka fada zama daidai Allah shi ma mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya tsama mana assalamu alaikum rikica unguwar da nake babu masallaci na ahlus sunna da ya kamata mu rika jam'i tare da su sai na yan bida to ya halatta in bi su sallah ina jin mun shayin batawa fatawa kan wannan matsalar kan bin yan bida a sallah ya kamata kuma a ce ba a yi ta maimaita wannan tambayar ba tunda ina jin damun samu wata sabuwar fahimta a akan ba wadda muka gina a baya ba damun faɗa ma'ana akwai sababbin zuwa waɗanda ba su zo can fatawar ba to idan kana anguwar ku inda yake babu masallaci na ahlus sunna lokacin sallah yayi in ka ce sai ka je masallacin ahlus sunna sallah za ta ce maka sai na yan unguwar ku yadda dika, ya halatta ka bi su sallah in limamin ya iya sallah ya halatta ka bi su bin su halacci ne ja'iz ja'iz ya halatta ka bi su imam al-bukhari yayi babu kai wannan kuma yake cewa idan mutum ya yi sabon gida zai iya za a ja sauke qur'ani ko ba za a sauke ba kafin a tare ba batun wani sauke qur'ani don kai sabon gida ko mutum ya yi shago sabo za a ja sauke qur'ani duk babu wanda baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mu gane addu'a ibada ce kuma ita addu'a iri biyu ce ko ta zanto muqayyada ko mutalaka addu'a muqayyada wanda wanda aka iyakance ta da zamani ko wurin yin ta duk addu'ar da aka iyakance ta da lokacin yi da wurin yin ta to mutum sai ya yi ta din da lokacin da aka iyakance ta ko wurin yin ta din ina fata an fahimta yanzu kamar adiyatul istiftah an kayyade su da lokaci shine yayin da kai kabbara zaka abin nan to sai mutum ya yi su auren da aka kayyade su amma akwai addu'a da aka bar ta kofa a buɗe wato kana da dama ka roki Allah kowane irin alkhairi ka nemi tsari daga kowane irin sharri to wannan an baka kofa a buɗe zaka iya yi a kowane lokaci ba sharadi bane sai ka sauke Qur'ani ba sharadi bane ma sai ka karanta irin da na alqur'ani idan ka daga hannu ka roki ubangiji ta'ala alkhairin da ke cikin wannan gida ka nemi tsari ya kare ka daga sharrin da ke tattare da wannan gida shi ya riga ya wadatar amma ba sai ka nemo waɗanda su sauke alqur'ani a cikin wannan baya cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta da bakara bai shafi sabon gida kadai ba ya shafi sabon gida ko tsohon gida manzon Allah ya nuna duk gidan da ake karanta suratul bakara aljanu suna fita suna guduwa shaytanu suna gudu daga gidan da ake karanta suratul bakara wannan babu mace tsakanin tsohon gida ko sabo da haka lokacin da ka shiga tun da shine karan farko kaga ai men babu aula ka karanta sama da yan gida ne na da wani ya karanta duk da haka ko da kana cikin gidanka lokaci ba lokaci za ka rika karanta suratul bakara eh in eh, karatun da shi ne aula sama da saka saki wannan yake cewa yaya ka daina zafi yaushe za a dawo da laccocin shari'a a musulunci sannan yaushe ne za a yi shari'a musulunci yaushe za a yi shari'a musulunci sai ka tafi shari'a kwamishin ko ka tafi majalisar jiha ta dokoki ko ka tafi um, ofishin ko ka tafi gidan gwamnati ni ba dan majalisa ba ni ba dan shari'a kwamishin ba ni ba gwamna ba ka zo shi zaka tambaye ni shi za a yi shari'a ko ba haka ba ina ga waɗannan zai bu abin nan ka je wajen waɗanda abin ya shafa ka tambaye su za a yi shari'a Allah ya sani muna son a yi shari'a ko mun yi bayani yadda za mu iya yi mun ba da shawara ko ta fili ko ta bayyane mun faɗa a mimbari mun faɗa kowa ya ga san matsayar mu to kuma mutane ba su baya zaka yi da su ya zuwa yanzu dai kan babu wani abin da za mu iya cewa um, mun ci nasara na tabbatar da shari'a a kan har yanzu zuwa yanzu babu wani abu a fili wanda zai ja hankalin mutane cewa eh ana yin shari'a giya ce ana sayar da ita a sabon gari har yanzu da sauran wurare da ba sabon gari ba manyan manyan kwatololin garin nan karuwai ne kuma suna nan suna yawa kan titi har yanzu waye gidajen su ne ba da rashin mutunci har yanzu ana nan ana wannan yace wayan taimaka da sunan waliyin nan da kuma littafin da za a duba duk ba zan ba ko ɗaya daga ciki ba a halin yanzu a da gangan da ke faɗin sunan littafin kolin ba dan babu littafin kolin ba saboda na san daga cikin yan uwa um, matasa a halin sunna akwai wanda a madadin ya damu da karatun yadda zai fahimci sunna din sai ya ta kokarin bin waɗannan kurakuran da yan ɗariƙa ya gani ya yi dariya ya more ya kafarta na kafartawa ya wuce ba abin da ya fi zafi da gangan da ke faɗa wallahi akwai littafin har shafi ma in kana so amma na ke faɗa da gangan kawai dai na ce su muke so su ji mu ji wani daga cikin su ya fito ya ce ƙarya ne ba a yi ba ya sha mamaki wallahi kuwa sai mai foto star duk mu kofofin Kano tun daga kofar mai kasa mun sake zagayowa kare kofar mai kasa ce amma na ga tana kusa da wani waje kasan zarfin makan din yana da fa'ida ko ba haka ba eh kamar shi wani dan uwa da ya a shi za a fara shari'a kan eh. na malam ya yi bayani cewa babu wani abu da gwamnati cewa wallahi ni dai a fahimta da kila kai malam Idris a matsayin ka na Idris da a ka kyale shi kila a matsayin ka na Idris ka ga waɗansu ababai da ka ga lalle gwamnati da gaske take za ta yi shari'a a zahiri da ka gamsu da su ka ga na na Ja'far din nan gadon kai sutura dorayi <laughs> ko ba haka wallahi ban ga wani abin da ya gamsar da ni cewa za a yi shari'a a Kano akwai dai abubuwa dukkan sanan ana da yin su kaza kaza kaza kaza kaza da sunan shiri kimtsi tanadi amma ni ni a matsayin na ban su ba ta ko ina da kiwon fadara na dan Najeriya ne ni demokrasi yake yi ko ba haka ba haka na dama fadara na da ma na faɗa nan ba hau bari na faɗa ba da mun ma jere fawa ba inda ka dawo ba sai jere fawa ba kuri da ba ga yan tarwa tuna a gari dandaran su yada amma wannan shine hakikarin gaskiya ni ban gasu ba kai mai gani wanda ya gamsar da kashewa za a yi shirka ga ka gani kama wani tsare-tsare misali akwai motoci da take kaddamarwa kamar na hisba da zakka da kuma shi da ta kaddamar fara nan na cewa wai a ta. shi abin da yake gani akwai kwamitoci kamar kwamitin zakka zakka kwamishin kenan akwai hisba akwai shiri kuma da aka fito da shi na a daidaita su sauransu waɗannan su suka gamsar da kai kada da yanci ka faɗa sun gamsar da kai za a shari'a ni duk waɗannan ba su gamsar da ni ka gane ko abin da ni zan gamsu da shi guda ɗaya ne yanzu misali ni ban ce a yau sai an kama wani adadin yan sane an yanke musu aljihu an kama duk dan fashi an harbe su a stadium ta kofar mata ko wani abin nan ba duk ba nan muka sai ba inda a ce gwamna ko kwamishinan yada labarai ko shugaban majalisa ko duk wani wanda zai iya magana a madadin gwamnatin jiha ya duk gidan rediyo ya ce jihar nan fa jiha ce ta shari'a musulunci mun yadda za mu yi shari'a mu gwamnati da kuma jama'a da suka taru suka zaɓe mu a kan wannan asasin suka zaɓe su don haka mun yi sakaci na abin da ya wuce a baya amma daga yau dukkan wani gidan ma mun soke lasisinsa dukkan wani wuri da ake sayar da giya ko a ƙauye ko a ƙauye ko a cikin gari ko a hotel in dai a faɗin Kano yake mun soke lasisinsa ko mun yi umarni gwamnatin jihar Kano ta yi umarni da suna a polis ya rufe dukkan wani hotel da ake sayar da giya kuma dukkan wani gida wanda yake da karuwai ko yan daudu ko gwagwaran da suke kai yan mata suna lalata su to mai gidan ya sallame su nan da ƙarshen wannan wata na sha'abana ba za mu shiga ramadana ba sai da cikakkiyar shari'a ka gane ko ramadana shahar ramadana shahar ramadana daga nan kafin nan gurin duk mai gidan da bai tashi wannan ba gwamnati ta kwace gidan ya zama na gwamnati za a yi islamiyya ko a zama da ɗakin kwanan ɗalibai ko asibiti ko wurin koyon sana'a dan Allah idan gwamnatin jihar Kano za ta yi wannan sai gwamnatin tarayya ta ce ba ta isa ba da za ta ce kaza wa aka yi kewa hannu ta aka kar a sha giya ko ta aka kar a sha giya kuma a giyar a Kano wanda zai ketara ya je jigawa ya sha sai je wanda zai tafi Kaduna ya je ya sha ya tafi wanda zai tafi Jos cikin duwatsu ya sha giyar sa ya je ta sha ba ta wake bai sha ta komai ma in zai sha a Kano ne kuma muka ce ba za mu dan Allah in gwamnati za ta yi wannan ba za ta samu goyon bayan jama'ar gari ba za ta samu addu'ar bayan Allah ba za ta samu saboda haka ka gani a fahimta ta duk waɗancan ababai shari'a commission da sauransu ni a fahimta ta kila dai wani abu ne dai da za a faɗa a cike gurbi da shi a cikin labarai da safe ko na yamma ko na dare kuma jama'a su ɗan wani motsi amma a hakikanin gaskiyar shi ne wannan ni haka na gamsu da shi sai ina yi kuskure ina yi kuskure Allah ya yafe musu amma ni haka na fahimta ya zuwa yanzu ban ga kuskure na ba tawili ne da wata zuba gaga da ku wannan zai zai ta wuce ce wai da an kori karuwan wai za su tafi su yada wai gara a rike su ana a musulantar da su to wani shi ake na musulantar da su wato a hakikanin gaskiya a hakikanin gaskiya su masu mulki ya kamata su fahimci wani abu su fahimci wani abu wato mulkin nan da Allah ke bayar da shi dabarar dan adam ba za ta bashi ba yadda ba dabarar shi ta bashi ba dabarar shi kuma za su ci gaba da tsare shi kuma ina ganin a duk Najeriya inda aka tsaya talakawa suka jefa ƙuri'a suka tsare ta har aka kirga musu aka faɗi sakamakon gwargwadon yadda suka jefa sai Kano to waɗannan bayan Allah ya kamata a lura da wahalar da suka sha akwai wanda matarsa ta taɓa yin zaɓe ba sai wannan kara akwai wanda bayan sallar asuba mata shi ta tafi zabe da fitilar ko wadansu mata suka rika fitowa da tocila tun kafin gari ya waye suna kama layi dan Allah sun yi wannan dan wani abu ba dan shari'a ba duk wani malami na gaske ya fito ya yi ba ko ya yi wa'azi ko ya faɗi karcewa jama'a su fito ranar zaɓe su fito kuma su kare ƙuri'arsu a wurin darsa Muhammad ce muka yi wannan asabar na juma'an nan da suke jajiberin zaka muka ce gobe kar wanda ya fita da babban riga ba haka muka ce ba kowa ya fita daga shi sai jamfa ko ma za ta kitime ta kitime kuma duk kuma duk wanda duk an yi ne fitan shari'a ba ta mana to kaga anan gurin gaskiya ni yana ganin ya kamata dai masu mulkin su sake kalla abin ta kallo na biyu kuma ina ganin wannan jawabin zai taimaka musu dan idan muka sa muna ta munafunta juna ai mai girma gwamna yi kaza mai girma ka san yadda munafukai suke an yi kaza an yi kaza yan dai tunda an ce a daidaita sahu da zamu daidaita mun yi alwala da muna sahun gaba ko kare ta wasu kuma haka wasu wasu yi alwala sahun gaba ko ce mun ba da ita ballan da alwala wai mun yi alwala da muna sahun gaba ko te mun ba da ita ballan da alwala wai ya alwala na sahun gaba ne ta faɗin abin da sai ga dama kawai dai munafunci to mu gaskiya ba mu saba mai wannan munafunce munafuncen ba ya kamata kawai mu faɗa abu saka yadda yake ko ba haka ba wannan abu na ƙarshe yake cewa don Allah malam mu je a hankali domin yawan yawancin mu rike littafin kawai muke yi amma ba mu fahimta ba <laughs> ma'ana karatun ya yi gudu ina jin uzuri na game da wannan karatun muna so mu sauke littafin da ya kafin ramadana kuma lokutan mu takaitattu ne ko amma dai ba na yin gudun ya yawa kuma ina tabbatar ma in Allah sa ka samu kasar din ka je ka sake ji a gida insha Allah za ka rike darasin mu na gaba darasin mu na gaba darasin mu na gaba darasin mu na gaba idan Allah ya kai mu jibi talata na faɗa muku duk ranar da muke darasi sannan za mu na gaba har musamman